Ah, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu war haka muna cikin makabartan eh, gwandosa da kuma sabuwar kawo ga yana cikin gida aka kira ni akan cewa in zo diba akwai wani abin da aka ga a makabartan wadda na zo ga irin abubuwan da nake gani ga mai kama da gora haka da suna a jiki za mu diba za mu iya ganin ga sunaye ga sunan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan a rubuce ne a cikin wannan inna lillahi wa inna inna lillahi inna lillahi ya ta mu gani eh lillahi wa inna inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi wa inna wannan wai duk saboda neman duniya wannan duniya ce yawwa gashi nan ga kunamu bari yin da tsaka bari yin zumi sai a ga nan inna lillahi wa dala wai sunan waye a rubuce a jikin malam nasiru ahmad malam nasiru ahmad eh, da waye haruna aliyu haruna aliyu eh. ka inna lillahi wa wannan babu shakka fa yan siyasa ne suke wannan abu eh, ana gab da zaɓe na gwamnoni yanzu wannan a garin kaduna ake inna lillahi wa inna a cikin lakafa ne aka binne to insha Allah asirinsu ya tonu asirinsu ya tonu ta karye ta karye ai nasiru na Allah ne nasiru yana ba wai yana ma kanshi hidima ba ne yanayi wa al'ummar musulmai musulunci da musulmai hidima eh shi yasa shi yasa yan shi'a da kiristoci ba su son shi eh insha Allah ta'ala sun ji kunya sun ji kunya sun ji kunya sun ji kunya wannan kuma fa aka toshe hmm. aka toshe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ga tsaka kuma a ciki da kunama inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ran shi ma aka sashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un naman nan kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta mu tsaka bane inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su juya mun. Indi na ga tsaka. A tsaka kuma dare ya gawa ne. shi kenan aiko mm.